manuniya. samu gargada daga gadagadar garkame kofa tsakanin gwamnonin tarayyar Najeriya da kuma 'yan masar tarayya na ƙasa. Tuni ma dai har ɗaya daga cikin 'yan masar da jijan da ya halarci wannan zama ya fasa wa manuniya wani sirri na ƙarƙashin ƙasa. Akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikin su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so. Amma ba abin da muke so kenan ba. Duk da kwakulo kokon barar barwa 'yan masar tarayyar Najeriya damar damawa a takarar shugaban ƙasa a zaben da ake jira a wannan ƙasa. daga cikin masar jan tare najeriya ya daddage cewa ko bayan takarar shugaban kasar ma ya kamata a barwa 'yan masar takarar ta shugaban kasa har ma da mataimaki ta taimaka wajen kawo 'yan najeriya nesa kusa ni for me gaskiya you know a ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president sai dai kuma shi wani dan masar jan tare najeriya magana yake na irin kwanta kwantar kwashe kuɗin da ya ce ya hango a kasafin kuɗin kasa yana mai cewa ma dudin dumurin kuɗi ya ga an ɗaure a cikin kasafin kuɗi musamman ma dai a hukumar nan da aka ce ta kula da masu bukata ta musamman da suke cewa hukumar kula da masu na ƙasa. Ana budgetin miliyon ɗari ɗari akan aikin pepa. Wai 350 miliyon wai ICT. Ana magana yunwan ciki ana magana ICT. Shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne gaya wa duniya yake cewa lokaci ne yanzu da ya kamata Najeriya ta numfasa. Yana ne cewa Najeriya ta riga ta shiga halin ha'ula'i saboda ka babu ragowar wata maganar wasa. Yanayin ƙasar a yanzu da talocinta da bashin da ke kanta rashin zaman lafiyarta da musu iri-iri yanzu ana magana cewa a yi abin da ya dace domin ceto kasar wannan shi zamin Allah da waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya tafi da al'ummar kasa Shiri na arba'in cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke alamta alamar cewa da sani dai shirin manuniyan ya fara nisa. A irin nisan nutsawa kan lamuran gwamnati da kuma siyasa a tare Najeriya ne ma shirin manuniya ya leƙa masar tarayya ta kasa Inda ɗaya daga cikin masar tarayyar Najeriya na kasa sanata Ishaku Ilesha Abbo ya tada kura lokacin da aka zo da wani kasafi na hukumar da ke kula da al'ummar da ke fama da na ƙasa. Inda ya ce tarin tilin curin kuɗi aka cunkusa cikin kasafin amma dai babu abin da masu bukata ta musamman za su lamusa. Hukumar kula da nakasassu ta zo mana da takarda ta faɗa mana abubuwan da aka yi da kuɗaɗen da aka yi kasafinta a shekara alif dubu biyu da ashirin da ɗaya. gaskiya dai ban ji daɗi ba ko me yasa baka ji daɗin ba dalili shine babu fa mutum da bai san me ya kamata ba yau muna da kafa mu biyu muna da ido mu biyu muna da hannayen mu guda biyu gobe ba mu san menene Allah zai yi ba domin sanin gaibu sai Allah saboda haka wannan agency nan ba na nakasa su bane na yan Najeriya ne a ce yau ana budget babu abin da za a je a duba na yunwan nakasassu nema musu hanyar abinci hanyar ilmantar da su hanyar ilmantar da yaran su a nema musu sana'a sai a zo a ce mana za a je a yi data analysis za a je a duba takardu ana budgeting miliyan ɗari ɗari akan aikin fefa sa'an nan babu kuma na wanda zai sa abinci akan tebur domin a kashe yunwan ciki gaskiya ban daɗi ba wai 350 miliyon wai ICT ne ICT ana magana yunwan ciki ana magana ICT makamanciyar irin wannan matsala ta tunkuɗa tarin tilin kuɗi cikin kasafi amma kuma babu aiki a ƙasa ta sa ɗaya daga cikin masukilan tarayyar Najeriya daga jihar Kaduna ya tashi a zaman zaura masar wakilan tarayyar Najeriya ta ƙasa wato Dr. Hamisu Ibrahim Kubau ya miƙe gaban 'yan majalisar ƙasa yana mai cewa kwangilar hanyar da ta tashi daga zariya zuwa Fambegon da aka ce cikin watanni ashirin za a gama fa yanzu ta haura watanni hamsin har da ɗoriya amma tana sama ne har yanzu tana ƙasa. Bincike ya tabbatar min da cewa an ba da hanyar a watan Mai na shekarar 2017 2017 kenan kuma a lokacin ita ma'aikatan ayyuka na tarayya ta ba da aikin ne akan cewa lalle lalle a gama shi cikin wata ashirin wato daga May 2017 zuwa kuma February 2019 so daga wata ashirin yanzu gashi muna cikin wata hamsin da uku har yanzu aikin bai kammalu ba ba ma kammaluwan kawai ba abin da ɗan kwangilan ya iya yi shine a bisa ƙididdiga kashi goma sha uku cikin ɗari kuma wannan hanyar an ba da ita ne akan kuɗi sama da biliyan goma abin da ke faruwa shine wani lokacin akan samu matsala ta wajen ma'aikatan ayyuka ba ta ba da kuɗin da ya dace za ta ba da aikin amma kuma ba za a saka kuɗi masu yawa a cikin kasafin kuɗi yadda ɗan kwangila zai samu daman yi aiki ba wani lokacin kuma akan ba da kuɗin ɗan kwangilan saboda rashin kayan aiki da rashin ƙwarewa sai ka gashi kuma bai iya yin aikin da ya dace ba har yanzu fa akwai alamar karabkiyar rafkar juna tsakanin 'yan majalisa da kuma gwamnonin jam'iyyar apc da aka ce an kulle kofa ne fa don ganin bangaren guda biyu sun samu gurin da kowa zai kyasa saboda yanzu aka ɗaya daga cikin masarjin na najeriya da ya halarci wannan zama daga jihar katsina sanata ahmad babba kaita ya keta sirrin zaman da ya ce a kotu toshe baki da aka yi yunkurin baiwa 'yan majalisar wannan ƙasa. JPDP pdp ko da tana kama karya to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin yin aiki kama kare tare ita jam'iyyar apc gwamna ne wuka shi ne nama an tura mutanen zaɓe daga nan gurin ya je ya dan ba su abin da zai basu su sun sha hura sun ci nama ya ce ka abin da yake so a jiha shi shikenan su rubuta mashi duk wanda yake cikin jiha daga ward har zuwa jiha ya zama sakare saboda shi bai da yanci A gwamna shine mai yanci saboda haka wannan shine makasudin zuwa cikin hada shugaban kasa kuma ina tabbatar maki cewa gwamnoni sun ji abin da ba su ji daɗi ba dalili shine mu 'yan najeriya muke kallo ba muna yin wannan abin nan bane don son kanmu to ta yaya za mu tabbatar cewa kuma din ba don son kanku kuke yin abubuwan da kuke yi ba inda muna yi don son kanmu ne akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikinsu su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so amma ba abin da muke so kenan ba muna so mu karfafa kuma mu inganta harkar demokradiyya a cikin najeriya ya kasance talaka shi ke rike da akalar jam'iyya idan ya ga za ka yi mashi wasa ya aje ka wuri ɗaya ya ɗauki wani. maganar makalkalewa mukamin shugaban ƙasa da wasu 'yan masa suka fara magana ta ƙara girman da suke ganin bayan shugabancin ƙasa ma ya kamata haɗa musu da har da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa sanata yusuf a yusuf na jihar taraba ne ya ƙara tattaro wannan batu a cikin wata tattauna da ya ce ya kamata dai su ma 'yan majalisa a rinka ba su dama don su ɗan gurgusa. muna da mutane ɗaya kusan yino 460 kowa daga cikinmu mai fita ne muddin dai shi ba barawo ba ne muddin kuma bai musgunawa talaka ba kuma ya san ciwon kan najeriya to a iya cewa ranka daɗe kai ma kana daga cikin wannan ko kai ma kana da ra'ayin to inda inda yan najeriya suka gani ba barawo ba ne da sauransu me yasa zaka iya da dimbin matsalolin da ke a ai matsala a dole ne wanda ya kai fita a ya solving wannan a problem ni ni ni for me gaskiya you know a ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president. Maganar makokon da ya makalkale a wuyan jam'iyyar PDP na zaben zakulo shugabanninta a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na cikin batutuwan da wasu 'yan ƙasar ke ganin idan jam'iyyar ba ta yi yunkuri ba ƙarshen ta ita ma ta samu wata sabuwar na ƙasa. Sai dai kuma jigon jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa gwamna Sule Lamido ya gaya wa duniya cewa wannan magana kuma ai wata maganar nesa cewa da ta riga ta zo kusa. Yanayin ƙasar a yanzu da talaucinta da bashin da ke kanta rashin zaman lafiyarta da musibu iri-iri yanzu ana magana cewa a zo a yi abin da yake za kowa zai basa daukarwa a yi abin da ya dace domin ceto kasar wannan shi zamin Allah yadda. yayin da aka gama zabe na shugabannin jam'iyya a sama ko har yanzu akwai ragowar na shugabanci a shiyar arewa maso yamma ina a kwana ne game da wannan zance zamu shin Allah da ashirin ga notin zama shi. Mutane na ta tambaya me sababa ne jinkirin zaben nan. In Allah da za mu ga cewa a matsayin wannan zo ma da suna ma da kwarjini ana hange matsayin shugabanni so da kan zamu zamu zamu mu ga cewa wannan sunan da ake ganin shi za mu yi abin da yake zai tabbata haka din ne. Ka ce ku a matakin PDP kun nakalci hikima da dabarun yadda ake sasanta da juna amma har yanzu a wannan rukuni na arewa maso yamma kun kasa yin amfani za a iya cewa da wannan hikiman ne ko kuma wani abu fahimci kanku ka san wato ko a kowane da yake ka goshi da mataki wanda dole ka dauki matakai domin kare wannan girman abin kowane mataki wanda yake na tsakiya ne a kuma matakin karshe saboda haka a wajen matakin karshe babba mun gyara yanzu an zo nan yamu a gida saboda ka mu gyara ta duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kan zaga dukkan sassa a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin da sa shirin ya zama gagari gasa sai shamsiya ibrahim hamza da mahmud ibrahim kwarin da kan kukkutsa wajen ganin sun tattaro mana muryoyi cikin tsantsar hausa ni isa lawal ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya